Ka kunna mida cacin mu bala la duniya na wasu, ko na na? Haazani, Allahu waddiya kun ku na Amma ba'adu ka saramu Alaykun wa rahmatullahi wa barkatu. Godiya suka da tabbata ga Allah maza sarki me kowa mai komai. salati da Sallamawa ga kaiyan alina a nai muhammad. da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su mu da sake haɗuwa a yau ranar Lahadi biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwar wa'annan masallaci na masjid Bilal bin Rabah wanda ke nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa inda muka saba haɗuwa a wannan kwanaki masu albarka domin ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma jiya kun fara karatu cikin suratul buruj kun karanta ayoyi goma na farkon suratul buruj a yau insha Allah ta'ala za mu yi karatu cikin aya ta goma sha ɗaya lokaci ya ba mu dama mu ƙara wata ayin bai isa ba mu tsaya nan insha Allah amma kafin nan kamar da muka saba ajiya mun karanta hadisi guda ɗaya wanda dama tsarin mu yau za mu yi tambaya game da shi wanda Allah madaukakin sarki ya sa suka suka amsa sai mu suke wutar abin mu Allah ya gore mana wanda shi ne littafi almajiri bai da abin da ya fi mishi littafi Allah ya sa mu dace a jiya hadisin da muka karanta an karko shi daga wani sahabi ne wanda ya sani ai a haji ana daga hannu ai baki daga hannu annu'man bin bashir a ah, ita an daga mata gaba tun da babbaci annu'man bin bashir amma mun faɗi wanda ya ko aiku da kuma lambar hadisi aha fatima na'am hadisi na ɗari da talatin da tara a cikin lissafin sahihul bukhari da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada misali kuma ya buga misalin da wani abu daga cikin misali da mai annabi ya buga misali banda ya so ba na ga yi kafin na ya misali da wanda suke cikin jirgin ruwa kwale-kwale a cikin teku da wanda suke gidan sama da wanda suke gidan ƙasa na Eh. huda yawwa na to menene result me sakamakon wannan misali me ake so mu koya yanzu kin kwaliya ba ki ƙara saba ai sai kin a ba ki kiyaye ba kin muna so a kiyaye ni ba an zo a rinka kallon daga da muna so a rinka kiyayewa ne na zaki taimaki zaki zaki ƙara sa mata ne ko zaki naki to ina yi ai shiga da sakai to karsa dukan su za su ya eh, shi ne to me result me ake so mu fahimta game da wannan na faɗa ai na yar kokari ka rinka Ehe. Mai fitowa. Duk da karo-karon, na gana ta taya ki dama da hagu. Ehe. Eh. In ga mutum yana ƙoƙarin ya aikata wani aiki na kuskure, ka gyara mishi, saboda duka ku ne. baka gyara mishi ba dukan ku za ku halaka kamar yadda inda can ba su hana su fasa jirgin ruwa a ƙasa ba kaga kowa zai bi ba za ce ba za ce ai wanda suke ƙasa ne kadai za su za su halaka ba a kowa zai zai halaka hana su da suka yi kuma sai zama kowa ya mai ya tsira laiba da lada dukan ku da wanda ta yi rabi ma duka za a ba su hadisun da za mu karanta yau ana ji ku kiyaye ba ina so gobe insha Allah muna da rai ba zan yadda a buɗe takarda ne ana kallo ana ban amsa kowa ya kiyaye kowa ya kiyaye hadisin da za mu karanta yau hadisi yana cikin sahihi muslim shine hadisi na ah, arba'in da tara a cikin sahihu muslim shi ne hadisi na arba'in da tara hadisin daga abu sa'id al-kudri Allah madaukakin sarki ya ƙare da a gare shi abu sa'id al-kudri yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أبو سعيد الخدري الله يقارئ داء غريشي يجي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجي cewa Abu Sa'id al-Khudri asalin sunansa sa'ad bin malik al-ansari sa'ad cewa ya ji manzon Allah sallallahu ya ce duk wani daga cikinku wanda ya ga ana aikata wani abu mummuna ko ya ga wani abu mummuna falyughayyirhu bi to ya canza wannan mummunan abin da hannunsa ya yi amfani da hannunsa wajen canza wannan mummunan a koma aikata kyakkyawa ce fa illam ya in ba zai iya ba ba zai iya canzawa da hannunsa ba ya gagara ta abin ya fi karfe shi fa bilisanihi to yi amfani da harshensa wajen canza wannan mummunan abun zuwa kyakkyawa fa in lam in ba zai iya ba fa bi qalbihi to yi amfani da zuciyarsa wajen canza wannan abu yake wa zalika abu iman amma wanda ya amfani da zuciya shi ya fi ko shi ya fi raunin imani imaninsa ya fi imanin kowa rauni a gane ku aga matakai guda uku kenan na gyara barna ku mataki na farko shine amfani da me hannu mataki na biyu shine amfani da da harshe shine kai wa'azi kai fada ka ja kunni ka tsoratar mataki na uku shine me zuciya to ya ake canza abu da zuciya shine zama ba za ki zauna a inda ake wannan barnan a gane ku zai zama in duk inda ake wannan barnan ke ba za ki zauna ba so da zuciyarki ta kyamaci wannan barnan shi yasa ba za ki zauna a gurin amma kika zauna a gurin kuma sai kika ce wallahi zuciya na ba ta so a wannan ƙarya ne kuma laifin ku iri ɗaya da masu aikatawa ba bambanci irin zunubin da za a ba su irin shi za a za a baki Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye wannan shine hadisin mu na na yau insha Allah Allah ya dace da mu kamar yadda muka faɗa za mu karanta aya ta goma sha ɗaya sai mu yi bayanin sa daidai gwargwadon inda muka tsaya sai mu dora daga nan insha Allah Thank karanta kuna شاهد ومشهود قتل أصحاب النار ذات وهم على ما يقولون الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز sallallahu alaihi wasallam suratul buruj abin da sa malam ya sake fara karantawa daga farko so da ayoyin tun daga aya ta ɗaya har ta sha ɗaya a haɗa suke duka magana ɗaya suke aya ta goma sha ɗaya tana cikamakon maganan da ya zo a ayoyi na goma farko ya sa yasa sai sake karantawa ya tuna mana Allah ya samu dace a jiya akwai wasu guda biyu da manta ban faɗa ba game da suratul furuj mun faɗi cewa ita ce sura ta biyar a jerin giyan sururi ta fara girga daga fatiha da gangaro amma a saukan sururi sururi suka sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce sura ta 27 ita ce sura ta 27 suratul furuj ta sauka bayan saukan suratul shams wa shamsi wa ruhaha ita ce ta ashirin da shida sai wa sama'i zatil buruj ta ashirin da bakwai sai wa tini wa zaitun ta ashirin da takwas mana suran da ta sauko bayan wa sama'i zatil buruj ita ce suratul tini wa tini wa zaitun kaga ba mu wannan bayanin ba a je ko insha Allah Allah ya samu dace to bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ashabul ukhdud da abin da suka yi na ta'addanci da ketare iyakan Allah da musgunawa da suka yi ma masu imani kuma Allah madaukakin sarki sai faɗa mana cewa wannan duk wannan ta'addancin da suka yi in suka mutu suka koma zuwa ga Allah ba su tuba ba Allah sai musu alkawarin azaba kala biyu walahum ma'azabu jahannam walahum azabul sharir suna da azaba ta wutan jahannama sannan suna da wannan azaban mai bala'in kuna azaban da in an sa mutum a ciki konewa yake gaba da kamar da Allah siffanta a wani gure shi allati taqali'u 'ala al-afida wacce konan nata yana kaiwa har zuwa ga zuciya ba ta barin komai kuma fi amalin mumaddada mutum yana kewaye da wasu turaku wasu tilas ba yadda za yi iya ya iya ya iya fita sun ma sun yi yunkurin fita kullama aradu an ya kurju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yi wani nufin ko fita daga wutan sai a sake mai da su zuwa cikin kuma shi azaban wuta kullum karuwa yake Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu daga azaban wuta to bayan Allah ya faɗa mana abin da suka yi kuma ya faɗa mana sakamakon da zai musu sai kuma Allah madaukakin sarki sai yake faɗa mana nau'i na biyu su kuma waɗannan da aka musu wannan azaban to su kuma wani sakamako za su samu mana wasu imanin da ashabul ukhdud suka azabtar da su su kuma wani sakamako Allah zai musu shine Allah yake faɗa mana a wannan aya ta goma sha ɗaya Allah yake innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna wacce koramu suke gudana a ƙarƙashinta. Allah ke zalikal fawzul kabi lallai wannan din rabo ne tsira ne alkabir kuma mai girma daga Allah madaukakin a wannan aya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana siffofi guda biyu na waɗanda za su samu aljanna abu na farko Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu waɗanda suke lallai waɗanda suka yi imani ya Allah ce wa amilu salihati bayan sun yi imani kuma dai suka yi aiki na ƙwarai, suka yi aiki na gari ashe abubuwa guda biyu su suke yin sanadiyan mutum ya zama dan aljanna abubuwa guda biyun nan kuma su ne imani da kuma aiki na gari aiki mai kyau al'amalu salih to da mutum ba zai shiga aljanna ba sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu to ashe abu ne mai matukar muhimmanci mutum ya san me ake nufi da imani kuma ya san me ake nufi da aiki na ƙwarai? annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mana bayanin ya sanar da mu ya karantar da mu abin da ake cewa imani hadisin nan shahararren hadisin Jibril hadisin da ke cikin sahih Muslim da malaika Jibril ya zo jan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi masa wasu tambayoyi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi amsoshi a cikin tambayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa akwai tambayoyi guda uku waɗanda yana da matukar muhimmanci kowar musulmi ya fahimce su kuma ya fahimci bambancin su ya tambaye shi akhbirni anil islam ya sake ce mishi akhbirni anil iman kuma ya sake ce mishi akhbirni anil ihsan imani musulunci shine mataki na farko imani shine mataki na biyu ihsani shine mataki na uku mutum yana iya zama musulmi amma ba mu musulmi zan mu ne mutum yana iya zama musulmi ya zama mumuni amma ko bai kai matakin ihsani ba bai kai matakin muhsini ba matakin ihsani shine mataki mafi kololuwa da bawa zai kai matsayin shi kai karshe a wajen Allah madaukakin sarki Qur'ani ya tabbatar da cewa mutum yana iya zama musulmi amma bai zama mumuni ba Allah madaukakin sarki ya ba wa misali a cikin suratul hujurat Allah madaukakin sarki yake ce mana qalat al-a'rabu amanna Allah ke kullam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa qalatil a'rab cewa wasu mutane daga ƙauye laraba daga ƙauye sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce mishi amanna ya rasulullah mun yi imani a yanzu da ka kaga mun nan sunan mu masu imani sai Allah madaukakin sarki ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce musu lam tu'minu har yanzu ba ku yi imani walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta yanzu sunan mu musulmai amma kar ku ce yanzu sunan mu mumunai me yasa yake walamma yadkhulul imanu fi qulubi so da har yanzu imani bai riga ya zauna a cikin ku. ashe abin da ke fara zama a zuciya shine musulunci in musulunci ya zauna tukun imani zai biyo baya in imani ya zauna ya samu gurin zama tukun sai ihsani zai biyo baya yasa shi ma a wannan hadisi malaika jibril da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ki akhbirni anil islam ka sanar da ni menene ake nufi da musulunci sai ce musulunci shine abubuwa guda biyar sai faɗa mishi rukunnan musulunci guda biyar shine an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tuqi az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila waɗannan su ne rukunai na musulunci kashi da ka yadda cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah da annabi cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah mutum ya tsaye sallah in yana da hali ya ba da zakka ya azumci azumin wata ramadan sannan ya samu hali ya tafi ya yi aikin haji ya zai ɗakin Allah mai alfarma waɗannan su ne musulunci in mutum ya faɗi wannan ya ce ya yarda da wannan 'yan sunan shi musulmi yan sunan shi musulmi bayan ya faɗi wannan sai sai tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akhbirni anil iman to kuma abu na biyu shine ka sanar da ni menene imani ka ko sanar da ni me ake menene imani to shi kuma imani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai lissafa abubuwa guda shida doruwa akan waɗancan abubuwa guda na biyar sai faɗa abubuwa guda shida sun zama nau kenan sha ɗaya ko ce imani shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi, wa wa wal mil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa shafi. annabi sallallahu alaihi ce yace waɗannan guda shidan in mutum ya yadda suka zauna a zuciyarsa to a lokacin ya zama mumuni yanzu ya samu upgrade daga kasantuwar shi musulmi ya kai mai matakin mai mumin shi ne ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikun Allah ka yi imani da littafan Allah ka yi imani da manzanni ka yi imani da ranar tashin alkiyama sannan yi imani da kaddara bayan ya faɗa mishi wannan sai ce mishi kuma akhbirni anil ihsan to kuma ka sanar da ni menene kyautatawa menene ihsani shine mataki na uku wanda duk wanda ya kai matakin muhsini to babu wani promotion da Allah zai masa kuma sai dai zama siddiqi ko ya zama annabi ko ya zama manzo ita ihsani shi kuma abu ne ne mutum ya zama to wannan abun guda ɗayan yana ransa menene wannan shine an ta'budu Allah ka'annaka tara shine zama duk lokacin da zaka yi wata ibada duk lokacin da zaka bauta wa Allah ka rinka wannan bautan kana ji a ranka kamar ga Allah a gaban ka yana kallon ka yana supervising wannan aikin da kake ana ba karin mataki bane ko shine ihsani shine mataki na ihsani shine mafi kololon mataki za duk abin da za ka yi na ibada za ki karatun ƙur'ani za ki sallah iyayenki sun sa abu za ki ko mijinki ya sa ki za ki ko wani duk abin da ibada ce Allah ne sai ayi yi to in kika tashi ki ji kaman ga Allah da ya baki yace ki yin yana gashi a gaban ki yana supervising ya ga kin yi da kyau ko baki da kyau wannan shine mataki na ne na ihsan Wannan su ne matakai guda uku da kowane musulmi akwai buƙatar a ce a rayuwarsa ya taka waɗannan waɗannan matakan Allah madaukakin sarki ka kai mu wannan matakan to wannan kun ga mataki na biyu shine mataki na imani da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ba za ka shiga aljanna ba sai kana da imani kuma kai aiki na kwarai innal ladina amanu wa amilu salihat to waɗannan rukunnan imani guda shidan akwai bukatan matukar bukatan mu fahimce su mu fahimci menene ake bukata a gare mu daga gare mu akan abin da ya shafi waɗannan rukunnan imani guda shida. kamar yadda muka lissafa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lissafa ya faɗi na farko imani da Allah na biyu yace imani da mala'iku an tumina billahi wa mala'ikatihi na uku imani da littafai na hudu imani da manzanni na biyar imani da ranar tashin alkiyama na shida imani da takaddara. to duka rukunnai guda shidan nan kowanne daga cikinsu yana da rukunansa kowanne a ciki yana da me yana da rukunansa abu na farko da aka faɗa imani da Allah an tu'mina billah shine kai imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu akwai ba guda hudu wanda sai kin yadda da su sun zauna a cikin zuciyarki kafin zai zama za a yadda cewa kin yi imani da Allah abu na farko shi suke cewa al-imanu bi wujudihi azza wa jalla ne dole ki yadda cewa akwai Allah dole ki yadda cewa me akwai Allah sura ko danda a wahamin su a wautan su a ƙaryan su da suke faɗa da baki cewa ba su yadda akwai Allah ba su yadda cewa akwai Allah ba abin da yasa na ce wauta ne da kuma ƙaryan bakin su so da ai ko sun ki Allah zuciya suna ƙaryata abin da suke faɗa so da ai su sun san cewa ba su suka yi kansu ba ko ba haka bane ba su suka yi kansu ba dole wa an yi su ne to wane ne ya yi su sun san cewa duniyar da muke rayuwa a ciki duniyar ba yin kan da ta yi ba yi duk da abin da big bang theory yake faɗa cewa an samu an samu explosion ne na wasu chemicals suka yi exploding wannan explosion din shi ya haifar da duniya to amma su chemicals din da suka yi exploding din daga ina suke mun yadda mu yadda cewa ai eh, wasu chemicals ne saboda dadewa suka exploding suka fashe sai duniya ta samu to su chemicals din a ina daga ina suke me ya samar da su da har suka dada suka yi exploding duniyar ta samu in an yadda cewa kenan for the sake of argument ko a yadda hakan ne to amma su chemical din me ya samar da su dole akwai abin da ya samar da su ko ba haka bane to rukuni na farko na imani da Allah shine al-imanu bi wujudihi imani da cewa lallai akwai Allah madaukakin sarki da wannan wannan shine mataki na farko da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya fara yi wa mutanensa wa'azi da shi, cewa akwai Allah kuma Allah ba shi ne waɗannan gumakan da suke muta ba. An fahimta ku? To wannan shine rukuni na farko, duk wanda yake rayuwa amma bai yadda cewa akwai Allah ba, to babu yadda za a yi ya zama a kira shi mai imani. Rukuni na biyu shine al-imanu bi infiradihi bir rububiyyati yin imani da kadaituwar Allah maɗaukakin sarki akan halittunsa in kin yadda cewa lalle akwai Allah to dole ki yadda cewa shi Allah nan shi kadai yake banta da halittar dukkan wani abu da ya halitta babu wani wanda ya tarayya da Allah wajen halittar wani abu an fahimta ku sammai da gasai da duk halittun da suke tsakanin sammai da gasai din so da akwai halittu a sama kamar yadda muke shaida mu ma ga mu halittu a ƙasa haka kuma akwai halittu a ƙasan ƙasan haka kuma akwai halittu a cikin ruwa so dukkan waɗannan halittun dole mu yadda cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya halitti kayansa babu wani wanda ya tarayya da Allah wajen halittar nasu shi yasa Allah madaukakin sarki shi yake cewa walau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce sammai da kasai din nan akwai wani wanda ke da iko a kansu kuma bayan Allah a ce Allah ne da wani suke da iko akan sama da kasa to da sama da kasa ta lalace to da kila wannan Allah yau yake rana za yi wannan Allah yake hazo za yi ko ba haka bane kaga sai a samu matsala ilan an tashi halittar ki wannan Allah ya ce ayi ta fara wannan ya ce baki to ilan an samu musu sai ayi yi kaman kaman flag gefe ɗaya baki gefe ɗaya fari law kana fihi ma alihatun illa Allah lan fasada to dole ke da dukkan halittun Allah madaukakin sarki Allah shi kadai yake banta ta yi babu wani wanda ya tarayya da Allah wajen halittun Allah madaukakin sarki an fahimta ku to wannan rukuni na biyu ke duk abin da kika samu dole ke da Allah ne ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu illa huwa duk abin da Allah madaukakin sarki ya bude wa mutane na ni'ima na rahama babu wanda ya kama ya hana wannan ni'iman isa zuwa ga bayin Allah da ya nufaci su ba wa ma yumsik fala mursila lahu illa huwa haka duk abin da Allah ya rike ya kama babu wanda ya isar da wannan abin zuwa ga wani wala mumsika lahu illa min ba'di wa ma wa ma yusilahu ma yafda illahu min rahmatin fala mumsika lahu illa wa ma min ba'di eh asan haddar da yafi namu karbi to da muna ce bane to lissafin yana Allah ya saka da kai Ah, to kaga wannan yake nuna shi yasa a cikin har ma a cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koya ma jikansa Al-Hasan yace rinka yi a duk lokacin da yazo sallan wutri a cikin addu'a Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi yake rinka cewa Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك kaga wannan mika wa Allah ne nuna wa Allah cewa shi kadai yake banta wajen halittu yace ya Allah Allahumma hadini fi man hadai ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda kake shiyarwa wa afini fi man afai ya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda kake ba su lafiya wa tawallani fi man wallai. ya Allah ka jibinci al'amarina ka sa da cikin waɗanda kake jibintan al'amarinsu wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi ma a'tai ya Allah duk abin da ka bani ya Allah ka sanya mun albarka a ciki wa qini sharra ma ya Allah duk wani abu da ka hukunta a gare ni ko ga duniyar nan ya Allah ka kare ni daga sharrin wannan abu wa qini sharra ma qadai yace fa innaka taqdi wa la yuqda alayka so da Allah kai kake yin hukunci babu wanda yake hukunci a kanka fa innahu la yadhillu man walaita ya Allah duk wanda ka ɗaukaka ka ja shi jikinka babu wanda yake kaskantar da shi wala ya izzu man adaita ya Allah wanda kai adawa da shi ka kaskantar da shi babu wanda yake ɗaukaka shi annabi sallallahu alaihi koya ma ya koya mana mu rinka wannan addu'an in a sallan mu na witiri kafin mu yi ruku kaga wannan yake nuna kadai ta Allah madaukakin sarki wajen dukkan ayyukansa dole ke da in kin samu daga Allah ne in kin rasa daga Allah ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma Abdullah ibn Abbas yace i'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as yace ka cewa lallai duk abin inda mutanen duniya gaba ɗaya za su taru su haɗa kai so da su samar maka wani abu na amfani annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za su yi amfani da kai da komai ba sai abin da dama Allah ya rubuta cewa za ka samu haka in duk mutane za su taru don su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da dama Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai same ka ne na cutarwa kaga wannan abu na biyu kenan rukuni na biyu daga cikin rukunin imani da Allah maɗaukakin sarki muka ce rukuni na farko shine yadda da cewa ne akwai Allah rukuni na biyu ta Allah akan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ke aikata rukuni na uku suka ce shine al-imanu bi intiradihi bil uluhiyya shine imani da ta Allah maɗaukakin sarki wajen bauta ya zama duk wani abu da zaki na bauta duk wani abu da zaki na ibada ya zama kina yi ne don Allah don neman yardan Allah zaki karatun Qur'ani ya zama kina karatun Qur'ani ne saboda burin ki abinda da ke ranki shine Allah ya baki lada ba saboda ki burge wani ba zaki sallah zaki tsaya ki sallah da kyau bisa karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne saboda Allah ya baki lada ba saboda ki burge mutane ba al-imanu bi siratihi bil uluhiyya wannan shine rukuni na uku daga cikin rukunin imani da Allah sai rukuni na hudu daga ji shine an tu'mina bil asma'i was sifati ala al wajhi al-la'iq bihi min ta tahrif wala ta'til wala takyif wala Shi shine imani da sunayen Allah maɗaukakin sarki da siffofinsa a yadda suka dace da Allah maɗaukakin sarki ba tare da canza wani abu ba ba tare da kora wani abu ba ba tare da kwatanta ya siffar yake ba ko ba tare da kwatanta siffan Allah da siffan bayansa duk wani abu da za a faɗa na suna ko siffa ta Allah maɗaukakin sarki sai dai su yi kamanceceniya da na halittun Allah a suna amma ba hakikanin yanayin yadda sunan ko siffan yake ba Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa yana da sunaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ce lalle Allah yana da sunaye kyawawa Allah ce fad'uhu biha in za ku yi addu'a ku rinka kiran Allah madaukakin sarki da waɗannan sunayen nasa kyawawa a wurin Allah madaukakin sarki ce qul ud'u Allah aw ud'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna in za ku yi addu'a ko ku ce ya Allah ko ku ce ya Rahman Allah ce kowanne kuka kira Allah ce ina da sunaye kyawawa sannan dukkan wata suna ta Allah maɗaukakin sarki siffan sani Allah maɗaukakin sarki ya siffantu da abin da ma'anan wannan sunan ya kunsa Allah ya sunansa ne Ar-Rahman kuma siffansa sani Allah mai tausayi ne mai jin kai Allah sunansa ne Ar-Rahim kuma siffansa ne mai isar da tausayinsa da jin kansa zuwa ga bayinsa Allah sunansa ne al-latif kuma siffansa ne mai tausayi Allah sunansa ne al-ghafur kuma siffansa ne mai yin gafara wannan yana daga cikin bambancin da ke tsakanin suna na Allah maɗaukakin sarki da suna na bayan Allah za ka iya samun mutum mutum sunan shi latifu amma kuma mugu ne ko ba haka ba ne za ka yi sa mutum sunan shi Abdulrahman amma bai da tausayi ko na titin kwabo a ransa amma Allah maɗaukakin sarki duk wani suna da sunan shi ne to kuma ya siffanta da abin da wannan sunan ya kunsa an fahimta ku shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi ke cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sunaye guda casa'in da tara man ahsaha wanda ya kiyaye su ba wanda ya haddace ba ba wanda ya haddace ba ba wanda ya rataya a gida ba a manzalla ce wa man ahsaha wanda ya kiyaye mana bayan ya san sunayen ya kiyaye ma'anan sunayen ya yi aiki da umarnin da ma'anan sunan ya kunsa ko hanin da ma'anan sunan ya kunsa shine ma'anan man ahsaha wanda ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan aljanna ne an fahimta ko yake dan aljanna ne maluma sun yi kokari sosai wajen fito da waɗannan sunaye cikin ayon alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wanda yake nuna cewa lallai yana daga cikin rukuni rukuni na imani da Allah dole ki yadda cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye Allah maɗaukakin sarki yana da yana da sifofi to waɗannan rukunai abubuwa guda hudu in kika yadda da su kika yi imani da su a cikin zuciyarki to tukun sai a yadda cewa kin yi imani da Allah an fahimta ku waɗannan su ne rukunai guda hudu na imani da Allah muka ce rukuni na farko yadda da cewa akwai Allah rukuni na biyu kaɗaita Allah a ayyukan Allah maɗaukakin sarki ga bayansa. Rukuni na uku, kaɗaita Allah a ibada, rukuni na hudu, kace shi ne yi imani da sunaye da siffofin Allah maɗaukakin sarki. To kaga rukuni na farko daga cikin rukunin imani, rukuni na biyu yace an tu'mina billahi sai ce me wa mala'ikati kuma ki imani da mala'ikun Allah. Mala'iku halitta ce ta Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci mala'iku ne daga haske kamar yadda ya halicci abunan aljanu daga wuta wa khalaqal janna min marijin min nar dan adam kuma halittarsa ya kage halittar dan adam kuma daga mi, daga yunku daga laka to su mala'iku halitta ce ta Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki ya halicce su daga haske kuma su mala'iku la yahtajuna ila al akl ila aklin wa shurb su mala'iku ba sa bukatar su ci abinci ba sa bukatar su sha abin sha su ba sa ci ba sa sha kuma innahum samad innahum samad ba su ma da cikin da za su ba abincin a ciki balle su ji yunwan balle su nemi su sa shine ma'anar samad kamar yadda muka yi bayani a tafsirin mu na suratul ikhlas ba sa da wannan bukata menene aikin su menene abincin su Allah ke yusabbihuna al-laila wan nahar la yakfuru su kore ta tasbihi suke yi kawai subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kuma la ya turu, Allah ya ce Allah bai halitta su halitta wanda za su rika gajiya ba su babu gajiya a halittar su aiki kawai suke tutur babu gajiya Allah bai halitta musu gajiya ba wannan duka attribute ne na dan adam dan adam kaga yana cin abinci ko ba haka ba yana sha kuma yana gajiya kuma yana yin bacci in ya gaji zai nemi ya kwanta ya yi bacci ya huta Allah bai halitta mala'iku duka waɗannan sifofin ba su mala'ikun Allah madaukakin sarki suna aiki ne kawai da umarnin Allah madaukakin sarki to mala'iku imani da mala'ikun Allah madaukakin sarki ya kunshi abubuwa guda biyu manya-manya abu na farko imani da mala'ikun jumlatan a jumlace ki imani cewa lallai Allah maɗaukakin sarki yana da wasu halittu waɗanda sunan waɗannan halittun sunansu mala'iku. So da akwai waɗanda akwai waɗanda suke ikirarin cewa ba su yadda cewa akwai mala'iku ba suna cewa kawai kayalat ne kawai kawai imagination amma babu wani abu wai sunansu su mala'iku don kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a ƙur'ani Annabi sallallahu ya tabbatar cewa akwai halittu mala'iku kuma yau da gobe Allah maɗaukakin sarki ya yi proving cewa yana da halittu mala'iku abubuwa da yawa abubuwa da yawa abu na farko kenan abu na biyu mu yi imani da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana sunayensu ko kuma ya faɗa mana ayyukansu ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana sunayensu da ayyukansu a cikin hadisansa ingantattu A gane ku daga cikin waɗanda Allah aka sanar da mu sunayensu akwai Jibril akwai Mika'il akwai Israfil waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana addu'a yana roƙon Allah da jingina wa Allah cewa yana da waɗannan bayi Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil annabi sallallahu alaihi yana wannan addu'a ya Allah ubangijin Jibril ubangijin Mika'il ubangijin Israfil a gane ku daga cikin mala'iku da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sunayensu akwai malik akwai malik afwan wanda qur'ani ya faɗa mana malik shine mala'ika wanda yake kula da wuta Allah ya faɗa mana lokacin da ‘yan wuta za su nemi shi mala'ikan ya dauki musu Allah ya sassauta musu azaba, wa qalu ya malik ya kuzi alaina rabbuk, qala innakum makisu. Suka ce, ya kai malik, ka roki mana Ubangijinka ya kashe mu kawai mu huta, kawai ya kashe mu huta. malik zai ba su amsa cewa innakum suna, ai kun zo zama kenan la ya mutu fiha wala ya haya ba mutuwa ko ba rayuwa mai daɗi to kaga akwai akwai akwai malik daga cikin mala'iku da aka faɗa mana sunayensu akwai akwai akwai ridwan wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisi ingantacce cewa akwai ridwan wanda shi yake kulawa da gidan aljanna akwai mala'ikun da ko ba a faɗa mana sunayensu ba amma an faɗa mana aikinsu kamar malakul maut kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum Allah madaukakin sarki ya faɗa mana shine mala'ikan da ke zara rai shine malakul maut amma menene sunan shi Allah bai faɗa mana ba duk da cewa za ga mutane suna cewa azra'ilu ko ba haka haka mutane suke cewa amma bai tabbata ba babu shi a Qur'ani babu shi a hadisin manzon Allah sallallahu ko babu wanda zai faɗa maka sunan mala'ika in ba Allah ba so da kai baka san su baka yi rayuwa da su daga cikin mala'iku da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana aikin su amma bai faɗa mana sunayen su ba akwai wanda zaka yana cewa wai ana ce wai raqibun da aki ko sai a ce wai ɗaya sunan shi raqib ɗaya sunan shi mai aki wannan ƙarya ne aikin su ne Allah ya faɗa ma yalfizu min qawlin illa dai? raqibun atid bai ce illa ladaihi raqibun wa atidun ba da Allah ce illa ladaihi raqibun sai ce wa atid to sai zama suna amma raqibun atid sai zama na'atun ne da man'ut ji malaman larabci sifa ne Allah ya siffanta aikin su ne raqibun ai alladhi yuraqibu a'malukum wanda yake bibiyan ayyukan ku atidun wanda shi yana tare da ku bai rabuwa da ku Allah sai faɗa mana su da kuma yadda suke haɗa da mu ba sa rabuwa da mu. babu wani abu da mutum zai furta su ne kuma kiraman katibin wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kaga Allah ya faɗa mana aikin su gwanaye ne wajen rubutu duk abin da muke aikatawa suna sani haka daga cikin akwai mala'iku daga cikin mala'ikun da aka faɗa mana sunayen su da aikin su akwai mala'iku waɗanda suke tambayoyi a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya rasu aka binne shi a cikin kabarinsa ahu munkarun wa naki mala'iku guda biyu za su zo same shi da da munkar da kome naki shi ba bahaushe ke cewa wa ne ko annabi ya ce munkarun wa naki shi ba sai cire munkar din wa naki din sai ce wa ne <laughs> an gane ko amma sunayen su ne da munkarun da kome naki to dole mu yi imani da wannan cewa akwai waɗannan halittu na Allah mala'iku wasu Allah ya faɗa mana sunayensu da aikinsu wasu Allah bai faɗa mana sunayensu ba ko bai faɗa mana aikinsu wasu Allah ya faɗa mana aikinsu bai faɗa mana sunayensu kuma babu wanda zai buga kirji ya ce ga adadin yawan mala'iku duk wanda ya wannan sunan shi magareci Allah madaukakin sarki ya tabbata cewa babu wanda ya san adadin mala'iku wala ya wa ma ya'lamu junuda rabbika illa babu wanda ya san adadin su sai shi shi kadai sai shi shi kadai kai ko da mala'iku waɗanda suke shiga cikin baitul izza su yi ibada a kullum da Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari su kaɗai aka barke da lissafa an barke da aiki annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa wata gida ne a sama ta ɗaya a kullum tun da Allah maɗaukakin sarki ya halittu sammai da kansai kullum mala'iku guda dubu saba'in sai sun shiga wannan gidan sun yi ibada kuma in sun fita ba su ƙara dawa wasu ne gobe za su dawo tun da Allah ya halitti sammai da kansai haka ke faruwa har yau kuma har kiyama ta tsayo yanzu wai nan kawai aka ce ki lissafa yawansu an ba ki aiki na ko Elon Musk ke kirkiri mashin da zai lissafa wannan mala'ikun to kana bukatar ka san yaushe Allah ya halitti saman tuku kaga na farko kenan aiki na farko duku sai ka san in ka san yaushe Allah ya halitta ka san to yaushe mala'iku suka fara shiga sannan shekarun saman nawa kenan zuwa yau duku sai ka lissafa guda nawa suka shiga daga lokacin zuwa yanzu kaga aiki ya samu Allah ya samu dace to wannan abin da ya shafi imani da mala'iku kenan bayan imani da mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa tu'mina billahi wa mala'ikati sai ce me wa kutubi imani da littafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar Allah maɗaukakin sarki ya saukar da littafai ya saukar da littafai ma'annabawa a cikin annabawan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana littafai guda hudu Allah ya faɗa mana attaura ya faɗa mana injila ya faɗa mana zabura kuma ya faɗa mana mai al-Qur'ani. an gane ku kuma ya faɗa mana annabawan da aka ba su waɗannan littafan zabura Allah ce wa ataina dawuda zabura annabi dawud alaihi salatu wassalam mahaifin annabi sulaiman alaihi salatu wassalam an ba shi mai littafin zabura sunan littafin sa ke annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ya ba shi mai at-taura annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya bashi ne bincila. sannan qur'ani Allah madaukakin sarki ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dole mu yadda cewa duka waɗannan littafan Allah ne dole mu yadda yadda da cewa duka littafan Allah ne ba shi yake nuna wajibi ne kuma duk abin da ke ciki yanzu ke da maganan Allah ba ne an fahimta a dole ke da cewa tabbas Allah ya saukar da littafi mai suna at-taura ma annabinsa annabi Musa kuma ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul dole ke da cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi mai suna injila ga annabinsa annabi Isa kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul dole ke da Allah ya saukar da littafi mai suna zabura ga annabinsa annabi Dawud alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki ya yabe shi yace ni'mal ab innahu awwab yace madalla da bawa irin annabi Dawud Allah yace lalle annabi Dawud mutum ne mai komawa zuwa ga Allah kaga wannan yabo ne daga Allah madaukakin sarki bayan Allah ya yabe shi ce ni'mal abd madalla da wannan bawa innahu awwab lalle shi mai kowa zuwa ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta annabi Dawud da annabi ne mai son ibada shi yasa ayi sunnanta mana siyamu Dawud ko ke kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman shi annabi Dawud yana azumin rabin shekara ne duk shekara yau yayi azumi gobe sha ruwa haka yake rayuwar shi kullum yau azumi gobe azumi gata azumi haka yake azumi haka yake rayuwa in ramadana ta zo yayi wata ɗaya ramadana tana wucewa ya ci gaba da azumi ba kama hannun yaro kaga innahu awwab to dole ke da cewa annabin Allah ne Allah ya bashi littafi to amma yau in kika ga littafin attaura ko kika ga littafin injila ko kika ga littafin zabura duk abin da ke ciki maganan Allah ne a'a Qur'ani ya tabbatar mana bayan tafiyan annaba mabiya annaban sun canza wasu abubuwa ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba ƙur'ani kariyan da bai ba wa'incan ba Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu Hafizu. lalle mu muka saukar da alqur'ani kuma Allah ce mu muka dauki alƙawarin kare alqur'ani daga canzawa ko ƙari ko rai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi Allah ce barna baya shiga ma qur'ani ta gaba ko ta baya shi ya gama shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu kusan shekara dubu ɗaya ɗari biyar amma ba iya canza ko da harafi ne ba ba iya canza ko da harafi ne ba an gane ku haka dole mutum ya yi imani da waɗannan da waɗannan littafai cewa daga Allah ne dole sai abu na hudu yake wa rusulihi dole imani da manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana da manzanni manzannin nan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana sunayen wasu daga cikin manzanninsa a cikin Alƙur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana guda ashirin da biyar ko da shida ko da bakwai. Ko? Ashirin da biyar muttafaq alaihim. Da shida ko da bakwai muktalaf fihim ko? Ashirin da biyar Allah ya lissafa mana. Abin da ya sa na ce ashirin da shida ko da bakwai. Akwai Khadir, malamin annabin Musa ko? Da Allah ya bada labarin shi a cikin Sotul Kahfi. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما maluma suna sabanin cewa annabi ne ko ba annabi ba na ashirin da bakwai shine luqmanul hakim ko wa iz qala luqmanu li ibnihi wa laqad atayna luqmana al hikmata an ashkur Allah ya tabbas mun ba luqman hikima shi wa suna tattauna akan cewa annabi ne ko ba ba amma abin da ya fi tabbata ya fi inganci ne lukuman annabi so da waɗanda suke cewa ba annabin bane gaskiya ba su da wani babu dalili da suka suka dogara ga shi amma kuma ƙur'ani ya nuna cewa annabi Allah ce wala qad ataina na al-hikmata hakika mun ba annabi lukuman hikma hikma maluma sun fassara shi da annabta so da irin kalman da Allah ya amfani da shi kenan da zai faɗi ya ba annabi haya annabta yake wa atainahu al-hukma sabiya ko haka wani shi yasa nace 25 ko da 6 ko da ko da bakwai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su ya faɗa ya ba mu labarin gwagwarmayan da wasu daga cikin annabawan suka yi da waɗanda Allah ya aike zuwa gare su an gane ku Allah ya faɗa mana wasu daga ciki kamar annabi Nuh awwalur rusul shine manzo na farko shine manzo na farko aka ce manzo shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shari'a sabuwa ba shari'a ba ya ci gaba da shari'an da annabin da ya gabace shi yake kai amma ka ce annabi shine wanda Allah ya aiko shi da annabta amma zai ci gaba da karantarwa ne da littafin da annabin da ya gabace shi ya zo shi an fahimta ku kamar misali annabi annabi annabi Harun kaga annabi harun annabi ne a gane ku annabi ne amma yana da littafi a yana karanta da wa da littafin wa annabi musa alaihi salatu wassalam kamar annabi suleiman annabi suleiman ai annabi ne ko ba ka ba har Allah madaukakin sarki ma ya bashi wani abu na mulki wanda Allah madaukakin sarki alƙawarin ba zai ba wani ba bayan shi amma kuma annabi suleiman yana da littafi bai da littafi yana karantarwa ne da littafin baban shi annabi Dawud kaga annabi Dawud manzo ne annabi annabi Sulaiman kuma annabi ne ba manzo bane an fahimta ko annabi Dawud manzo ne kuma annabi so da sai mutum ya zama annabi sai a bashi littafi sai zama manzo an fahimta ko amma annabi Sulaiman shi kuma annabi ne ba manzo bane so da ba bashi littafi sabo ba ya ci da karantar da littafin baban shi ne annabi dawo wanda shi manzo ne an fahimci bambancin yawa amma kuskure ne yadda wasu wasu ga suna cewa wai wai annabi shi da wai wanda Allah ya bashi annabta amma bai ce karantar da kowa ba ta bai da ya zama annabi ba in in ba kai ba annabi kadai ma kawai malami kana da ilimi kawai baka karantar da kowa ba Allah ya ce zai maka azaba na ga annabi kuma an fahimta ko kaga wannan tarihi bai dace a danganta zuwa ga annabawan Allah ba sannan su ma annabawan Allah madaukakin sarki da manzannin Allah babu wanda ya ce maka ga adadin iya yawan annabawan da Allah ya yi babu so da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusuhum alayka shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce akwai manzannin da mu taɓa baka labarin su to kaga da mu kuma in za mu sani ta hanyar wa za mu sani ta hanyar annabi Muhammad to shi ma Allah ya ce akwai wanda bai sani ba ka kai kuma ka ce ga shi ka sani har ka san yau za ga suna faɗa ce manzannin Allah guda dubu ɗari kaza ne da ɗari kaza da ɗari kaza wannan sashi faɗi kawai ta tatsuniya ne in mu ce gama faɗa sai a ce ta zo mu ji ta sai a wuce gudu an fahimta ku wannan shine rukunin imani na hudu imani da manzannin Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya mana tsawarai zuwa gobe sai magana akan rukuni na biyar da rukuni na shida rukuni na biyar din akwai abubuwa da yawa shine imani da ranar lahira ko akwai abubuwa da yawa wanda za mu tattauna a kai wanda da yawa daga cikin mutane sun jahilce shi wasu kuma ba sa yin shi yadda yadda ya dace da kuma rukuni na shida imani da kaddara insha Allah ta'ala sai ko mu ji sakamakon karasa ayan na goma sha ɗaya da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ku ke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah sarki ya kare mu daga gare shi وصلى الله ku tambayoyi uku wannan take cewa assalamu alaikum malam wa baraka wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara mana lafiya da basira da imani da ilimi mai albarka amin take cewa wasu abubuwa ne in mutum ya yi sai zama mushiriki abubuwan da mutum yake ya zama shi ne ya yi shirka amma tambayin ita ce na biyu shi da to menene shirka yau mutum ya yi zai zama mushiriki mun faɗi rukunan imani da Allah na hukunnan imani da Allah a hukunnan imani da Allah guda guda hudu Allah miki albarka bayan Allah mun ce na farko yadda cewa akwai me akwai Allah sai mutum bai yadda akwai Allah ba ya zama mushriki ya zama arni mun faɗi cewa a ta Allah akan ayyukan Allah sai ga wani abu ya faru amma ke ba ke ta cewa Allah ne ya kaddar hakan ya faru ba ke ta Allah ne ke yi ya ganin a'a wani ne kila kila tana haihuwa suna rasuwa sai a ce an sa mata hannu ne to da ba an sa hannu ne ma Allah ne ya sa hannu ai an ba sa hannun ba ba zai ba su mutum bai dole Allah ne ya sa hannun mala'iku su zo su kira ran ko ba haka bane ai an sa hannun ne ko a ce ko ko ta ce ai dama wanda ta ce zan gani to da ba ki gani ne dama kafin a ce miki ha ga wannan makaho da ke kenan makaho aka ce za ka gane ta alhamdulillah dama ina son fara gani wani abu ya faru ke ba ke da ce kar a ce miki Allah ne kamar wani lokaci malaha ya je yana wa'azi ya gama wa'azin shi akan akan tauhidi akan kadaita Allah duk abin da ka gani a duniya Allah ne yake bayan ya gama wata mata da tijiya ta ce malam yace na ta ce duk duniya ba wani mai yin wani abu sai Allah sai sai yi da ta ce gaskiya malam a garin nan akwai mai yi ko Allah mai yi kaga shi ita duk wazin da aka yashe ta ita eh, yadda kowa amma wannan tana kallon shi hmm, shi daban ne shi daban ne to kaga wannan shirka ke shirka ke ko kuma mun faɗi rukuni na uku shine ta Allah wajen ibada ga wata ibada Allah ne ce ayi sai kike yi saboda Allah ne ce ayi amma kuma kina yi ba dan Allah ne ya baki lada ba sai dai ki burge wani kuki ba wani haushi shi ma shirka ne ya zo manufan ki kenan a ranki a ke kina yi ne don Allah amma kuma sai wannan yake yana burge shi wannan kuma wani abu ne daban ta baki dai yake burge shi bane ko sai yana ba wannan haushi wannan ya rage naji ke kin yi dan wane ne dan Allah amma sai zama tun farko manufanki a zuciyarki shine kawai ki burge to shi ma shirka ne kun faɗi rukuni na hudu shine yadda da sunayen Allah da sifofin Allah sai ki ɗauki wani sifa na Allah maɗaukakin sarki ki ba wani ko sunan Allah ki ba wani kamar yadda mushrikai suka yi ko ki kirkiri ma wani suna daga sunan Allah kamar yadda suka yi suna da gumaka suna da lata da kusa da manata suka ce lata wai sunan wai da Allahu to Allah namiji kenan lata Allah mace haka kusa haka manata kusa suka ce daga aziz manata suka ce daga mannan to wannan duka nau'uka ne nau'uka ne na shirka wannan a takaice kenan amma ugon suna da suna da yawa kuma ka zo insha Allah ta'ala kila karatu ya kai mu zuwa ga tattauna wannan wanda take cewa a tona musu addu'an buɗe baki addu'an in mutum zai buɗe baki ana so a daidai lokacin ya daga hannu ya addu'a ya roƙi Allah ya faɗa ma Allah bukatunsa iya iya yadda zai iya yi an gane ku abu na biyu zai ci abinci ya bismillah in ya ci ya nasu hankalin shi ya dawo da ke shi to sai addu'a ɗaya biyu ko ce zahaba dhama'u wa tallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah ko ya faɗa wannan aka fi saba Allahumma laka sumt wa ala rizqika afaqt an fahimta ku wannan shi ne ladabi na na yin buɗe baki wallahu a'lam wadda take cewa in za a yi nafila ko sallar tarawih za a iya yin addu'an buɗe sallah du'a istisqa eh shine ma yafi kowanne tsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi a sallan nafila musamman sallan qiyamul layl ke tarawih kenan ko ashan ake cewa ko tarawih ko hajji ko ma menene ana yin du'a wal istisqa kuma abin da ya fi dacewa ne a yi mafi tsayi wanda fi kowanne tsayi shi ya kamata a yi Allahumma ji albi albi nura wa fi kaza har zuwa ƙarshe mai tsayin nan ya ka fi so a yi Allah ya samu dace wannan ta ce assalamu alaikum malam malam tambaya ta shi ne yaushe ne kai na amsa ko ya da yake cewa zahaba zabahu wa talat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah mun ce bayan an ci abinci ko bayan an ci abinci Ya ce malam idan mutum ya ce bismillah kafin ya fara cin abinci sai ya tashi ya je wani abu ya dawo in ya dawo zai sake cewa za ke wani bismillah ne eh abin da ya fi dacewa kenan ko ta akwai tambaya na uku abin da ya fi dacewa shine in ya dawo ya sake yin wani bismillah amma in bai yi ba ba zai cutar da shi ba zai sha tunda abincin ne yake ci ba wai ya gama ba ne ya shiga wani abinci na daban amma ya ce da shi ya fi dacewa shi ce malam shin dole ne yin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a tahiyya da kuma Allahumma ya a'udhu da min azabin qabr har zuwa ƙarshe ke eh, wajibi ne yin salatin annabi a tahiya a wajen mafi yawan malamai ma in mutum ya gama tahiya bai ta da salatin annabi bai da sallah ko tahiyan farko ko tahiyan ƙarshe ko wanne in gama tahiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu zaki salati ɗaya daga cikin salatin ibrahimiyya guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam koyar dole ki yi dinki ki ki ga rukuni na gaba sanan fadin karanta Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal shi ba ba dole bane amma kuma yana da matukar mahimmanci game da nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin sallah ya sallame face sai ya roƙi Allah tsari daga waɗannan abubuwa guda uku inda annabi sallallahu alaihi wasallama duk sallah sai yi, to ke me kike jira ha haka mu muka fi tantanta da bibi Allah so da dukkan dukkan waɗannan abubuwa guda hudun da ake neman tsari daga gare shi annabi Allah ya riga ya tsare shi daga gare su mu ne muke neman tsarin ko ba haka ba saboda yana da kyau shi kuma ana yin sa ne a tagiyan ƙarshe. yadda daga shi sai sallama a tahiyyar yadda daga shi sai sallama na ƙarshe ake yin sa wallahu a'lam wannan suke cewa assalamu alaikum ah, ta ce tambaya ta tana so a gaya mata kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin azumin wata ramadan ko kuma sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah da Allah ya aiko suna azumi suna azumi a gane ku amma su ma azumin su sunan shi azumi suna yin azumi ne na wata ɗaya kamar na Ramadan eh haka Allah ya faɗa a cikin ayar da Allah ya umarci mu da yin azumi a cikin suratul Baqara Allah ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Allah ce ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta ma waɗanda suka gabace mu Allah ya ce kama iri ɗaya ayyaman ma'dudat su ma haka ayyaman ma'dudat su ma suna azumi ne na wata ɗaya kamar yadda muke amma su ma wasu nan watan su Ramadan ne ban sani ba amma dai su ma na wata ne ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ke tambaya na shine shin da gaske ne an ce mace mai ciki ta dinga karanta suratu maryam yana kawo saukin aihuwa da kuma suratu yusuf suratu haifi ɗa kyakkyawa magana na biyu nan ban taɓa jin shi ba Allah sai yau wala ban taɓa ji ban taɓa jin magana na biyu nan to a saurara shi aihuwa aihuwa kyauta ce daga Allah lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah madaukakin sarki ce mulkin sammai da kasai nashi yana halittar abinda da ya ga dama yana ba wanda ya ga dama maza mata zalla ya ba wanda ya ga dama maza zalla wani kuma ya hada mishi maza da mata wani kuma Allah ya bar shi babu haihuwa ga kyauta ce daga Allah kuma ni dai abin da na sani kuma ne da shi tsakani da Allah shi ne babu wani mutum mummuna ya danganta da ra'ayinka ne kai kowa da abin da yake mishi kyau kowa kowa da abin da yake mishi muni amma ni dai ban yadda akwai mutum mummuna ban yadda ba tsakani da Allah nake fara ban yadda ba wanda kai kake ganin duk duniya ba wanda ya kai shi muni sai ga wani kuma shi duk duniya babu wanda yake so kamar shi wallahi sai ga shi kuma wannan ne kai duk wanda kake ganin nan shi ina shi ba su mishi ba kawai sa Allah ya ji kan malam kala rawi yace duk duniya ba mace kyakkyawa kamar matan shi aka ce eh malai ce wallahi kuwa so da shi duk duniya ne take bishiyar gwamnati ka gaskiyar magana ke so da ka kuma shi tsarin halitta da kamanceceniya yana da alaka ne da iyayen wanda aka haifa aka annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole bane da yayi kama da ke ko ya kama da baban shi zai yi kama da kakan shi na ɗari biyu ma amma dai saboda al'irku da sa jin ne ai jin ne ba yanzu akwai akwai lab da ake shiga za a ɗaukan wani abu na fatan jikinki yanzu za a je a sa a wani na'ura za a auna za a iya gano kakanninki na kila ɗari biyar daga wani ƙasa suka zo Najeriya yanzu haka ana yi in kina so za ki biya miliyan kuɗi za faɗa miki asali daga inda ku na farko farko kaga jin ne kuma yana nan a jikin kowa shi yasa sabai sun tambayi annabi Muhammad ya ake a samu kamancece ne yaya wani lokaci da ya kama da baban shi ko ƴan uwan baban shi wani lokaci da ya kama da maman shi ko ƴan uwan maman shi wani lokaci kuma me yasa ma ake ya ake yi a haifi ɗa namiji ko a haifi ya mace wani bai yahudi ya zo yana da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya yana ganin irin kamar tambaya ne na kure wani lokaci kuma a samu ɗa ya ɗauki duka kama biyu kila sai zama namiji amma ko mai kama da maman shi a yana faruwa ko mace amma mai kama da babanta ko za a ce wallahi maganar shi irin na baban shi amma tafiyar shi irin na maman shi duka yana faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili ai dama Allah madaukakin sarki ce ya kurudu min baini sulbi wata ra'i dama mutum ana halittarsa ne daga awwa biyu da ruwa da ke fita daga bayan namiji da kuma ruwa da ke fita daga kirjin mace an gane ku shine as-sulbi wata tara'i da ruwan na mace da ke fita daga kirjinta namiji kuma da ke fita daga kashin bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda nashi ruwan ya fara fita to sai a yi fida irin jinsin shi sai a yi fida irin jinsin shi in ruwan namiji ne fara fita sai a yi namiji in ruwan mace ce fara fita sai a yi mace amma duk wanda nashi ruwan ya fi yawa to sai dan yayi kama da shi in kuma ruwan ya daidai wa daidai sai a raba kaman haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga likitanci ma ya tabbatar amma Allah ya faɗa sama da shekara dubu ɗaya ɗari biyu da ɗari hudu an gane ku ilimin embryology ko suke cewa so wannan duka yi ne na Allah so da aka ce ga wani abu da zaki Allah ya baki ɗaya kyakkyawa ko ɗa kyakkyawa ko yarinya kyakkyawa wannan kuma ya daga take duba a dangin ku akwai kyawawa a dangin mijinki akwai a yadda ke kike fassara kyawu an gane ku Allah ya samu dace amma ban san wannan wa'azi a karanta suratul yusuf ina zuwa tambayar da na farko na cewa karanta suratu maryam saboda a samu saukin saukin naƙuda lokacin haihuwa ina jin ana fara amma magana ne wanda gaskiya bai da asali a musulunci in mace in mace tana tana tana da ciki akwai abubuwa na magunguna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wanda za ta rinka amfani da shi zai sauwake mata haihuwa kuma zai hatta zuban jini ma zai rage mata daga ciki akwai in tana yawaita cin dabino da kankana tana yawaita cin dabino da kankana yana yin abubuwa guda uku yana hana yaron ya fito da datti a jikin shi zaka ta haifi yaro kuma yaron fresh babu datti haka sosai a jikin shi yana hana zuban jini da yawa zaka mace ta haihu amma aka ce haihuwa akai a gurin sai an yi mamaki to da jinin za ga babu abin nan su sannan kuma yana yana kawo saukin naƙuda mace ta haihu cikin sauki sannan Annabi sallallahu alaihi ya karanta da mu in mace tana tana naƙuda a samu hulba hulba mai kyau ba ba na Kano ba san mutanen mu sai a hankali hulba mai kyau a karanta suratul fatiha da sha in Allah da nan da nan nan da nan mujarrab ne mujarrab an mun yi yafi abin da ya bi ko ban ba da mamaki wala an sha mamaki sosai mujarrab ne insha Allah ta'ala za ta za ta aiwu cikin sauki abin da malama suke kwadaitarwa shine mutum da ciki da yawaita karatun Qur'ani so da yana da tasiri ga dan da ke cikin yana da tasiri ga dan da dan da ke cikin duk abin da mace ta fi yawaita yi a lokacin da take da ciki shine zai zama mafi yawan ɗabi'ar dan da za ta haifa shi ne zama mafi yawan ɗabi'an nan da za ta yi ba yasa akwai wani malamin da ya ba mu labarin wata likita abin nan ta karanta forensic psychology ne wani tana da ciki in tana da ciki daga lokacin da zan ya fara girma a ciki lokacin da zan ya fara girma a ciki to sai a ganta ko ha ko tana cikin ita kadai za ta yi rubutu a allo inda ka tana koya ma yaran pre karatu za ta faɗa ta yi shuru ta ce a eh, ta yi shuru b haka take yi saboda ta yarda yadda addinin musulunci ya karanta ita ma a bincikenta na likitanci ya nuna mata haka saka abin da kika yawaita yi lokacin da kike da ciki yana da tasiri ga ɗan da ke ciki ciki waɗannan abubuwan su ne kamata a kiyaye akwai littafai da aka rubuta akwai tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud wanda an fassara shi zuwa turanci na manta sunan gobe na tuna zan fada mana na ibn qayyim jawziya tun daga farko zamu ga duka irin waɗannan maganganu da magungunan a ciki waɗanda suka tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zamu muka gwada zamu ga yayi tasiri sosai da sosai insha Allah madaukakin sarki ya samu dace malama kin eh sai eh, ban san inda ake sawa ba ban san ko ana nufin za a yi me suke kira Ha? Eh? irin sawan da ake yi na a sa a sa datin da suke nufi to ban san ban ni ba ko zai ko yana yi amma zai iya zai iya yiwuwa a a a technology da ake yi Tunda yanzu ma ba gashi an yi an yi robot da za a ɗauki mani namiji da mani mace sai a sa a jikin robot din robot din ya reni yaron har ya girma in ya kai haihuwa sai a buɗe robot din a cire sababbin robot da da Elon Musk ya yi kenan wai wai wai an yi ne saboda a taimaka wa mata musamman ma'aikata saboda in suna da ciki cikin ba zai hana su shikenan kawai za su ne iyayen amma robot ne ya yare ni yaron zai ta girma ya ta girma ya kai munzulin haihuwa sai a buɗe robot din sai a cire yaro ta ba sani ba amma amma ai ba za ki ba za mamaki ba yanzu ba akwai ba akwai abun nan artificial insemination ko me yasa me yasa yawanci za ga yaran su na guraren tausayin da suke da shi na iyayensu bai kai irin yadda yaran mu nana yake ba da wannan sabon ɗabi'an na in mace ta haihu wai ba ta so ta shayar da jaririn wasu da kar nonon ke zuba sai a kai shi wajen reno sai a rinka bashi madara ya za a ji tausayin ki sa ke ma in kika tsufa sai dauke ke kai ki old people's home of course to da ke ma da yake karamin baki tausaya mishi ba kuma ai kaidan faga abinda Allah ya faɗa cikin suratul ahqaf rabbirhamhuma kama ni to ke baki mishi wannan renon da tausan yana karewa shi ma ba zai ji tausayin ki ba babu wannan alaƙan na uwa da ɗa tsakanin ku akwai wata ɗabi'a da za ga yawancin mata suke yi insha Allah zan tuna sunan littafin gobe zan bincika mu kan da za mu ga kuskure ne za ga yaro yana shan mama zai ga yana kora ma mahaifiyarsa ido zai ga ko suna dukan yaro wai ya daina kuskure ne sai a ce wai bai da kyau wai zai rashin kunya kuskure ne wani communication akwai communication tsakanin da ake samu a wannan lokacin wani network ne yake haɗuwa a wannan lokacin amma sai ga iya za ga a sai ko a kun yaki ma sai a sa hannu a rufe mishi ido haka wai wai wai zai zai rashin kunya to kaga duka wannan da babu sai zama tausayin da ke tsakanin iyaye da 'ya'ya shi ma yayi ne ya rabu shi ma ɗan in ya girma shi ma ɗan in ya girma sai ji ji shi ma baban shi ya ishe shi ya kai wani shekaru sai kashi all people's home kwanaki na ga wani na manta wata ƙasa ce sun kirkiri wani wani abu kamar robot haka wai sau da sauƙaƙe wa masu sanyin abin nan suicide ya sauwaƙe ma mutum yana mutum yana so ya kashe kai shi to hanya ne da za a sauƙaƙe mishi ko zai biya wani kuɗi zai shiga ciki sai a kulle shi in just few seconds kawai zai mutu silently it ji su ya lai wanda ya kashe kashe mutu silent kun banda ziyarar na arni amma zai mutu silently to kaga duk waɗannan saboda an yi nisa an bar tarbiyyar musulunci amma da za mu dawo kan tarbiyyar musulunci duka irin waɗannan abubuwan ba za su ba za su rinka faruwa ba Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da alheri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك إليك الرحيم